الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا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 وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 23 رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas ya dace da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta tamanin da takwas zuwa aya ta tis'in da biyu suratu yusuf alaihi salam insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu ƙarshen kiyayyar ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam bayani ya gabata cewa annabi yaqub ya yi umarni ga yaransa ala zahabi fil ardi su shiga duniya wajen neman ‘yan uwansu su nemo annabi Yusuf alaihi salam ya akhbara Yusuf wa afihi su je neman labarin annabi Yusuf alaihi salam da kuma ɗan uwansa don haka waɗannan yara sun baro ƙasar Filistin, raji'i na ila Misra, sun kamo hanya zuwa Masar, har dai Allah ya nufa suka iso Misra ba su tsaya ko ina ba, sai fadar annabi Yusuf salam. Babban abin da ya fito da su shine neman annabi Yusuf din da ɗan uwansa sannan kuma gida babu abinci, kaga damuwar ta zama biyu. suka ga cewar neman annabi yusuf alaihi salamu da dan uwansa aiki ne wanda ya fi tsawo ba a san ranar kare shi ba babban damuwar da take gaban su yanzu gida ba abinci ina za a samu abinci bari su je wajen annabi yusuf alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana falamma dakalu alaihi falamma dakalu alaihi qalu ya أرادنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوف لنا الكيل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين سيشبه هنا النبي يوسف عليه السلام فلما dakalu alai wato zahabu fa dakalu balada misra wa dakalu ala yusuf alaihi salam sun shigo misra sun tafi fadar annabi yusuf alaihi salam kalu suka ce ya ayyuhal azizu ya kai babban mutum masana wa ahlana dhurru cuta ta shafe mu da mu da iyalanmu shidda tsananin wahala ta rayuwa ta same mu ba mu kaɗai da kake gani ba hatta iyalanmu ma da muka baro su a gida suna cikin wahala babu abinci wa ji'ina bi bida'atin muzdatin ko babban damuwar ita ce mun taho da ƴan kuɗinmu kaɗan kuɗin ma ba kai mu samu abin da za mu koma da shi gida wato abincin da zai ishe mu da iyalanmu ba معنى ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل كل باش ديو هذه تابي لسان عرب مجلد الذي شافي التي سند ترى أصلي كلمة البضاعة معنى السلعة قدرة تشنكي قدرة تشنكي إتشي أجي كرا البضاعة يعني السلعة القطعة من المال الذي يتجر فيه هو لزامني da irin kuɗin da suke amfani da shi ta wajen cinikayya Allah bai gaya mana irin kuɗin su ba illa dai ga abin da ya faɗa bida'a kadara ce ta cinikayya kamar kuɗi da kuɗi ake saye ake sayarwa wanda shi ake kira albida'a wanda shi ne asali game da kalma ta albida'a albabu ma'anarsa alqabu ya'ani albida'a juz'un min ajza'il mal mun taho da ɗan yanki na kuɗi kuɗin namu wato ba wani mai yawa ba ne shi yasa aka kawo kalma ta musjatun kamar misali yadda ibn ad-dilawari ya fassara a littafin garibul qur'an shafin 222 idan aka ce bida'atun musjatun anan nufin qalila kuma wannan shine ya taho a cikin littafin tafsiri kamar ma'alimut tanzil a mujallal biyu shafin 511 al-imam al-bagawi yace wato qalila radi'a kasida la tunfaqu fi thamani ta'am illa bi tajawuz min al-ba'i fiha kudin da muka zo da shi kadan ne ba zai iya sayan abin da za mu ta gida da shi ba sai dai fa idan mai sai da kayan zai yafe mana wannan yana cikin littafin tafsiri duka kamar tafsirin al-Imam Tabari mujallal na goma sha shida shafin ɗari biyu da talatin da hudu ga wahala ta same mu kuɗin mu kuma bai kai ya saya mana abincin da zai wadatar da mu ba don haka mun zo gare ka auki lanal kaila ka cika mana ma'auni yadda ka saba wa tasaddaq alaina mun san kuɗin mu ba zai kai ba amma abin da ya gaza cikawa ai mana sadakarsa inna allaha yajzil mutafaddiqin lalle Allah yana sakawa masu ba da sadaka wato a cikin suratu yusuf wannan ayat tana cikin ayoyin da suka fi ɗaukan ilimi mai yawa tana da ilimomi da dama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikinta yana da kyau mu yi haƙuri mu ɗan bayyana wasu don ba zai yi mu karkare ba wato ilimin da wannan aya ta kunsa na farko abinda wannan aya take karantar da mu al-mazlumu yajidu al-ma'unata min Allah ta'ala duk mutumin da ka zalunta ka kwanda sani yana samun gudunmawa daga wajen Allah har abada idan dai ka zalunci mutum to fa ka fanda sani. wannan mutumin yana tare da Allah ka dubi tarihi abin da ya faru a baya sun kama annabi Yusuf alaihi salam sun jefa shi a rijiya kaga makura kenan an raba ka da duk wani abu na ni'imar Allah me ya dalili saboda suna tsoron babansu yana son annabi Yusuf alaihi salam abinda suke zargin sa ta idan Yusuf ya dan ƙara girma zai mallaki komai ba shi bane to sai Allah ya kaskanta su ya ɗaukaka annabi Yusuf alaihi salam wannan yana gwada maka cewa duk mutumin da ka zalunce shi to fa addu'arsa Allah yana karba akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai hadisin Khuzaimah bin Sadid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu da'watal mazlum ku kiyaye addu'ar wanda aka cuta fa innaha tuhmalu alal gamam addu'ar wanda aka cuta ana ɗaukan ta ne akan gajimare saboda gata wa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah kuma yana cewa wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata ina rantsuwa da ɗaukaka na wa law ba'dahi sai na taimake ka komi dadewa duk mutumin da ka zalunce shi manzon Allah yace Allah yana rantsuwa komi dadewa sai ya taimaki wannan da ka zabinta. hadisin yana littafin muwatta yana kitabu watan mazlum da labarin ma na Umar irin bayani da ya game da wannan hadisi akwai ma hadisin Mu'azu dan Jabal wanda yana cikin sahih Bukhari da sahihu Muslim akwai hadisin da ya zo a sahihul Jami'i sahih hadisin bakwai akwai riwaya ta al-Imam al-Hakim hadisin abdullahi bin Umar kaga Kuzaima bin Sadiqin mu'azu ɗan jabal abdullahi bin umar a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace itaku da'watal watan fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha sharara manzon Allah yace ku kiyaye addu'ar wanda aka cuta domin ku hawa sama take wato yanda ka san kamar yanzu ka misali da kumbu wanda ake tura shi zuwa ga wata ya kake ganin gudunsa tana tartatsun wuta tafiya take saboda sauri in ji abdullahi bin umar haka manzon Allah ya faɗa idan an zalunci mutum yana addu'an take tana tafiya sama kuma akwai bayanin da ibn hajar ya a cikin wato fathul bari yana babu akhdhi sadaqa min al aghniya mujallal na uku shafin ɗari uku da sittin ibn hajar yana cewa al muradu annaha maqbula wa in kana asiya addu'ar wanda aka zalunta Allah yana karɓanta ko da kuwa mutumin da aka zalunta mai laifi ne ko da mai sabon Allah ne don haka aka samu hadisin Abu Hurairah kuma wanda yana al musnadul imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da'awatul mazlumi mustajabatu addu'ar wanda aka zalunta Allah yana karɓanta wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi idan mutumin banza ne to halin banzansa ai yana kai shi dan mutum mutumin banza ne bai baka damar ka cuce shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya buɗe baki ya roki Allah to fa Allah zai karba shi? sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana al-musnad al-imam Ahmad manzo Allah yace ittaku da'watal mazlum ku kiyaye addu'ar wanda aka cuta wa in kana kafiran kuma koda kafiri ne koda kafiri ne in ji Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa innahu laysa dunahu hijabun babu shamaki tsakaninsa da Allah da ya ce Allah ka saka min an gaba babu shamaki tsakanin addu'a wanda aka cuta ko da kafiri ne hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 767 sun cuci annabi Yusuf alaihi salam ka kaddara a ce kana gurin an kama shi an tura a rijiya me tunaninka sai rika cewa Allah ka saka min kaga an gama da zaran an cuci mutum ya roki Allah to Allah zai karba abu na biyu fa'ida ta biyu da muke samu ga wannan aya wato shine abinda ake cewa wai hana wani hana kai idan dai ka hana mutum ya samu alkhairi to kamar kana hana kanka ne idan mutum ya taho kofar gidanka yana neman taimakonka ka kore shi baya ga cewar ma baka bashi taimakon ba to ba fa abin mamaki bane wata rana ka je kofar gidansa kana neman taimakon shi ba abin mamaki bane wato akwai yana aukuwa har zuwa yanzu wannan shine darasin da wannan aya take karantar da mu yana faruwa har zuwa yanzu akwai wata mata ita wannan mata Allah madaukaki yayi mata halin kirki akan samu mata masu yawan sadaka don an same su a gidan manzon Allah kamar su Aisha kamar su Zainab mata annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suna da yawan sadaka kamar ma Aisha ba ta iya aje wani abu sai dai sadaka to ana samun irin waɗannan mata ita wannan matan tana da yawan sadaka bata sani ba ashe shi shi mijinta ko bai so saboda ai shi ke kawowa ko ita kuma tana ɗauka tana bayarwa wannan abin bai masa daɗi amma bai taɓa nuna mata ba ana nan wata rana kawai sai aka ji sallama a ƙofar gida wani yana cewa ku agazawa wanda halinsa ya ƙare ku taimaka tana ji kuma dama ta, ta shirya za ta dafa abinci ga kaza ta kamu za ta yanka shi kenan ta ajiye wuka ta sanya hijabi ta ɗauki kaza ta kai ƙofar gida kai ga wannan kaza tun da mu muje muna da abin da zamu ci dan ba mu ci namar yau ba ai ba damuwa ne. to mutumin nan ya tafi yana godiya kai mijinta ya leƙa ya ga kazar babu tana shigowa ina kaza ce to kai na ba da sadaka saboda haka sai ya fito kafin ya zo mutumin ya fara shirin tafiya ya dinga zage shi bar min gida yana zuwa ya same ta sai fitina sai dai kina da watsi da zuciya. kin san yadda aka yi na samu wannan kaza kullum sadaka don haka tun da dai babu tanadi tare da ke ni zaman ba zai yiwu ba wasa wasa aure ya mutu saboda ta ba da sadakan kazan shi marowacin banza to abin da zai faru aure ya mutu Matar na ta je ta yi idda ta gama bayan wani lokaci sai Allah ya mata arziki wani mai hali ya taho zawarci sai ta auri mawadaci tana zaune da wannan mijin nata wata rana sai kuma aka ji wani ya zo kofar gida yana jama'a masu gida don Allah ko aka zame wallahi hali na ya kare sai ta yi wuf sadaka tana zuwa tana bashi kafin ya juya ta daga ido ta ga mijinta na fari wanda fa auren su ya mutu yanzu gashi shine ya zo gidan da ta yi aure yana neman taimako to ta shigo gida jikinta ya yi sanyi damuwa ta mamaye ta ta samu wuri ta zauna sai mijinta ya ga cewar alamar dai ta shiga damuwa ya ce ya aka yi na ga kin yi zugum ta ce wallahi na ga abin tsoro ne yau menene ya faru kaga wanda ya taho yana neman taimakon nan mijina ne fa na fari ta ce to me abin mamaki Allah fa ina iya karanta mutum a rana guda ta ce to tsaya in baka labari ina sadaka mutumin nan bai so akan wani ya taho neman taimako na kama kaza na bashi shine fa kawo mutuwar auren da na dawo gida ya addabe ni da fitina yace bai iya zama da ni ya kawo mutuwar aure to abin da ya bani mamaki yanzu gashi ya zo a gidan da nake wani aure Allah ya mai da shi halin wancan mai neman taimakon ya tafi kuma yana neman taimako gabana wannan abu shi ya bani mamaki sai ce to ai bai gama jin abin mamaki ba ta ce me ya faru ya ce shin a wani gari ne kika bada wannan kaza ta ce gari kaza ya ce unguwa kaza gida ne kama kaza eh, ta ce to ai ni ne na zo rogon ni ne kika bawa kaza to mu mai da hankali da duniya shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratu ala Imran aya ta 140 in yamsakum qarhun faqad massal qawma qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ita rayuwa ta duniya abin mamaki jiya kana da hali ba abin mamaki bane yau ka talauci jiya kana da talauci ba abin mamaki bane yau ka samu wadata shine abin da Allah madaukake ya faɗa mana a cikin alqur'ani tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka waɗannan kwanakin muke za su a tsakanin mutane wannan hikima ce ta Allah fa yawmun lahum wa yawmun alaykum mm. jiya naka ne yau kuma na wani don haka mu mai da hankali duniya ta kai wasu ta baro da dadewa ta dade tana kai mutane tana baro su wallahi ni ma na gani a zamanin mulkin shagari akwai wani mutum da na sani mawadaci mai dukiyar gaske baya mai sai da motoci wato irin waɗanda ake kawowa daga kwatano da sauransu sabbi dal ka san ma lokacin babu irin waɗannan motocin sabbi dal yake sai da kuma ba ka rasa mota ɗari zuwa hamsin a gidan shi a gareji an tsare to bayan shekaru talatin zuwa yan kai wata rana sai tafi nake tambayan wasu waɗanda dama na sani suna zama a boy quarters ɗinsa a boy quarters ɗinsa suke zama sai nake tambayan su ina labarin wane don mutum ne mai kamanta adalci yana da ƙoƙari wane kake tambaya na ce ai da ka zo jiyawar haka da ka tarar da shi ya zo karban abincinsa nace ina ba ku dai gane ba ko mun gane ba kana nufin wane da muke zama a boys quarters ɗinsa ba shekara ta kaza ce eh to ka jira gobewar haka za ka ga ya zo ya ɗauki abincinsa mun samar ya ci ya aje mana kwano ya yi sallama ya godiya ni wannan na gani da idanuna ba abin mamaki ba hmm. to shine abin da ya faru ga annabi yusuf alaihi salam sun kama shi sun jefa a rijiya don kada ma ya samu iko akan wani yanki na dukiyar mahaifinsu to jama'a ku surata. yanzu fa ga su a fadar annabi yusuf alaihi salam suna kuma maraire cewa ya ayyuhal azizu sai da aka fara kiransa da suna na karramawa ya kai babban mutum masana wa ahlana zur cuta ta shafe mu da mu da iyalanmu waji ina ba bi fi muzdati mun zo da kudin kudin ma bai kai ba dan kadan ne ku duba yadda suke neman agaji a gaban annabi su yana zaune kuma yana kallon wanda da aka jefa shi a rijiya yanzu gashi an zo gaban sa fa aujila lal kaina wa tasaddaq alaina ka ba mu sadaka inna allaha yajzi al mutasaddiqin Allah ka kara mana imani ilimi na uku wanda Allah ya sanya a cikin wannan aya shine annabi Yusuf alaihi salam ya samu shiga fadar mulki amma duk da haka kofar sa abu da take ka lura da yanda Allah ya dinga bada labarin annabi Yusuf alaihi salam a wannan sura yanzu a wannan aya da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin abin da ya faru gare su lokacin da suka zo sun shigo ga annabi Yusuf alaihi salam kaga ya gwada cewa babu wani dogari wanda zai hana ka isa ga annabi Yusuf alaihi salam babu dogari to haka in ka duba a baya mun karanta in dai sun zo sun shiga kawai misali aya ta hamsin da وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه إخوة ‘Yan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun taho sun fada fadansa ya gane su ba su gane shi ba. Kaga, waja a ikhwatu Yusuf fadakalu. Babu dogari da ke tsarewa ba za ka shi kai waye daga ina. da aka zo aya ta 69 walamma dakalu ala yusufa awa dakalu walamma dakalu ala yusufa awa ilayhi akahu lokacin da suka zo da dan uwansu annabi yusuf alaihi salam nan ma ba samu wahalar ganin shi ba suna zuwa sun shiga haka Allah yake ta gaya mana walamma dakalu falamma dakalu babu wani cikas wajen ganin annabi yusuf alaihi salam yana kuma babban mutum a gwamnatin da ke misra a wannan zamani wanda gaba ma za mu karanta insha Allah lokacin da yan uwansa suke zuwa tare da mahaifinsa to yanda ka ji halin manzon Allah haka halin annabi yusuf alaihi salam yake wato halayen annabawa iri guda ne akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari kitabul ahkam babu ma zukira annan nabiyya lam yakul lahu bawabun kaji yanda al-imam bukhari yi babin sunan babin babu ma zukira annan nabiyya lam yakul lahu bawabun wannan babi yana magana ne akan hadisai da aka ruwaito cewa annabi ba shi da dogari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisin Anas bin Malik hadis eh, Anas yana tambayar wata mata daga cikin matansa ya kulu limra'atin min ahlihi wata rana yana tambayar ta yana so ya bata wani labari wannan bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yace wa matarsa na fulana kin san wance din nan kala ta ce na nace na san ta ana sai na so ya gaya mata labarin ita wannan mata kin san wance ta ce na san ta sai ana sai ce fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to bari baki labari akan ta ita wannan mata tun da kin san ta wannan ya nuna Anas yana karantar da matansa kuma wannan dabi'a ce ta sahabbai yana gaya wa matarsa wannan mata da ya tambaye ki game da ita akwai abin da ya faru game da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi yaronta ya marra biha annabi sallallahu alaihi sallam annabi ya zo ya wuce ta inda kabri tana daidai kabarin dan nata tana tsaye a gefen kabarin ɗanta tana ta kuka tana kururuwa tana ihu manzon Allah ya taho gare ta yana zuwa kusa da ita ya ce mata ittaqillaha wasbir ki kiyaye abinda Allah ya haramta ki hakuri saboda kin rasa danki kike wannan kururuwa kala sai ta gaya wa annabi bakar magana a rashin sani ilaika anni fa innaka khilwun min musibati ka rabu da musibar da ta same ni ba ta same ka ba baka sami irin ta bane da ba za ka gaya min yi hakuri ba kaga ta faɗa mar bakar magana manzo Allah fa jawazaha wa maba sai ya wuce kawai tafiyarsa dama abin da yake so ya isar da nasiha kuma yayi saboda haka mai faɗan bakar magana ya ci gaba da faɗa shi kan ya tafiyarsa ya batta fa marra biha rajulun to su ko mutane suna jin sawun manzon Allah duk sa'ilin da suka hangi wani abu ya faru to sukan yi kokari su sani saboda akwai ilimi a ciki tana maza Allah yana wuce ta sai ga wani mutum ya taho ya same ta sai ce mata ma qala laki rasulullah shi ba ma kukanta ne ya dame shi ba ga shi manzon Allah kukanta ne ya dame shi yake mata nasiha shi ko wanda ya zo yanzu ba kukanta ne dame shi ba ya zo ya ɗauki ilimi ne game da abin da ya faru tsakaninta da manzon Allah yana zuwa ce ke me manzo ya ce miki ne ta ce wani me manzon Allah ya ce miki ma arabtu ban gane ba kada sai ce ah baki gane ba innahu la rasulullah to ai manzon Allah ne ta san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam ce ai to babu zama shine na gaya mar irin wannan magana daga kabarin ɗanta ba ta tsaya ba sai gidan manzon Allah saboda bala'in ya tsaro, yanzu damuwarta ba ma na rasa ɗa bane damuwarta na rasa addininta ne a wajen Allah hankalinta ya tashi saboda ta faɗa wa manzon Allah bakar magana sai ta yi watsi da kabarin ta manta wancan damuwan an manta an shiga babban damuwa Fa ja'at ila babihi tana zuwa kofar gidan manzon Allah falam tajid alaihi bawwaban bata samu dogari ba a'a ko dai ba gidan annabin bane ta shiga sai ga manzon Allah kuwa to kala ce ya rasulullah kai hakuri wallahi ma araftuka na rantse da Allah ban gane ka ba kisa magana kullun ka koyi mai mai kyau wata rana zaka faɗi bakar magana ga wanda bai dace ba kai ta nadama kuma ana cewa zara bulu ko in ta riga ta fita babu ba ta komawa don haka ta zo ta samu annabi amma da ke manzon Allah mai hakuri ne sai ya sake komawa ga wancan nasihar da yake mata yake mata yanzu kin yi hakuri amma hakurin da kika yanzu ba na dole ne innama sabra yace inna sabra inda awwali sadma hakurin da ake samun lada a kansa shine hakurin da mutum yayi a lokacin da wato musiba ta faɗo kwatsam daidai wannan lokaci kai hakuri sai ka samu lada amma in ba kai hakuri a wannan lokacin ba babu wannan lada to anan Anas yake ba da labarin wannan hadisi sai yana tabbatar da ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba shi da dogari babu wanda zai zaka zo ko ba gidansa yace kar ka shiga ko ba za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa malamai suka yi muhawara akai menene hukuncin aje dogari misali ba za a ga mai unguwa ba ba za a ga sarki ba ba za a ga shugaba ba sai an bi ta wajen wani yana fatul bari mujallal goma sha uku shafin ɗari da goma sha ɗaya yana cewa a nan akwai sabanin da aka samu na wajen malamai dangane da rikon jami'an tsaro waɗanda za su kare mutum idan ya zama shi annabi sallallahu alaihi wasallam fadarsa eh, wato abu buɗe take domin manzon Allah malami ne kuma jagora ne shi yasa ake kamanta shi da annabi Yusuf alaihi salam manzon Allah malami ne kuma jagora ne to ina ga hukuncin mutumin da yake ɗaukan dogari ya ake al-imam shafi'i wa jama'atun min al-ulama suna cewa yan bagi lil hakimi Allah yattakhiza hajiban al-imam shafi'i yace to ga tarihin annabi Yusuf alaihi salam ga bayanin rayuwar manzon Allah babu wani wanda ya dace ya rikon dogari kawai ya zaman sa idan dai za a yi koyi da fitattun mutane waɗanda su ne suka yi kowa walittaka a wajen Allah subhanahu wata'ala to to sai a yi haka amma wasu malaman suna ganin la ai akwai hadisan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da manzon Allah ya samu wanda ya tsaro yake tsaronsa kuma hadisan suna sahih bukhari da sauran littafai na hadisi ingantattu an samu lokuta da aka yi tsaron manzon Allah don haka ba laifi bane dan mai mulki ya samu wato wanda ke tsaronsa ibn hajar yana cewa lallai ne kai la'akari da yanayin zamani zamanin waɗancan mutane ya dace da irin halayen annabawa ɗin ya zamanto mutane ne masu kiyaye dokokin Allah waɗanda ba a ganin wato za su iya wani abu na cutarwa ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa la'akari da zamani shine mafi dacewa idan ana lokacin da mutane suna kyautata wato riko da addini to rikon dogari yana iya zama na kasa ga tawakkali da kuma imani amma idan ana lokacin da fitsararru sun yi yawa waɗanda za su iya izjilanci ga shugabanni waɗanda za su iya ta'addanci ga malamai da sauransu ba zai bane idan mutum ya rike wanda zai masa wato tsaro yana eh, eh, shi kansa ibnu hajar ya rinjayar da wannan fahimta saboda yana zama larura kuma ya tabbata shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan suka yi tsaronsa don haka yace wazifatul bawwabi aw hajibi ya zama kana da mai tsaronka ko kana da wani mai wato dogarin da ke kare fadarka ba za a iso gaban ka ba sai an bi ta hannunsa wannan ba laifi ba ne tunda aikinsa an yi tsali alhakima bi halin manhabara misali kana da dogari wanda zai taho ya gaya maka wane ya zo ganinka a nan kaga za a iya bambantawa wanda ya zo ganinka tana yi wa babban mutum ne wanda ya zo ganinka tana yi wa ya kawo ƙara ne to kaga dole akwai wanda ya kamata a fara warware damuwarsa kafin wani dan in aka ce za a fuskanci wanda ke ƙara a bar wanda ya zo ziyara da sai zama an cutar da shi to la'akari da haka ibnu hajar ya ce malaman sunna da yawa sunan jayar da ingancin rikon dogari da kuma jami'in tsaro amma kuma hakan suna cewa idan ya zama rikonsu zai cutar ga al'umma maimakon amfani gare su to rikonsu yana zama haramu yana zama haramu Ya yace kada ya haru dalilinsa akwai hadisin da aka samu daga wani sahabi da ake kiransa amru bin murra al-juhani shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana daga cikin waɗanda suka hijira suka koma siriya suna zama muawiya a siriya ya zauna hekwatansa na mulki to sai ya zama wannan sahabin yana siriya tare da muawiya ranar sai ya tafi ga muawiya din da kansa yake ba da labari ce da kansu ala muawiya na shigo fadar mu'awiya ina shigowa sai ya murna ga ganina sai ya ce ma an amana bika aba wato yana murna da zuwansa yadda siga ce ta ta'ajjub wanda larabawa kan yi amfani da ita saboda bayyana farin ciki da murna da ganin mutum ma an amna bika aba ana kiransa abu maryam shine alkunyar wannan sahabi din Abu Maryam yace kai na yi murna da ganin ka baban Maryam fa kultu nace abinda ya kawo ni gurinka hadisan sami'tuhu ukhbiruka bi akwai hadisi ne da naji daga manzon Allah wannan hadisin naga ya dace da kai ya kamata in gaya maka kaga shi ma mu'awiyan sahabi ne amma ko ba dole bane ya zama ya ji kowane hadisi Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya karantar da wani hadisi lokacin wannan sahabi yana gurin lokacin kuma wancan sahabi baya gurin sai ke to akwai hadisin da naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam naga ya kamata in karantar da kai wannan hadisi ji manzon Allah yana cewa man wallahu lahu azza wa jalla shay'an min amri duk wanda Allah ya jiɗinta masa jagoranci kowane iri in dai na musulmai ne kowane irin shugabanci Allah ya baka na musulmai fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ya zama ya kame ya tsare mutane ba su iya isowa gare shi bare ma ya biya musu bukata mai mulki kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da kalmata man wallahu shay'an wanda Allah ya bashi shugabanci na jama'a ya zama to bai yarda ya gana da jama'an ba ya yi garkuwa tsakaninsa da su ya sa katanga ta ƙarfe ba su iya isowa gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace istajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yanda ya sanya katangan ƙarfe tsakaninsa da al'umma to haka shi ma Allah zai sanya shamaki tsakaninsa da bukatun shi tunda shi ma ayyana da bukatu a wajen Allah duk bukatarsa ba za ta isa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ina faɗin wannan hadisi sai muawiya ya kira wani mutum ina a gabansa ana faɗan hadisin muawiya ya kira wani mutum ya ce masa kai daga yau aikinka shine ka tsaya a bakin wato fada duk wanda ya zo rubuta sunansa bukatarsa da sauransu kuma ka kawo min in gani lallai ne ka tabbata kana haka saboda kare zamanto wato mutane sun zo gani na ba samu damin gani na ba daga ranar muawiya dauki wannan matakin akwai riwaya da ta zo cikin sunan tirmidhi wannan riwaya tana sunan abi dawud kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 489 da kuma sahihul jami' sahih hadisin 659 riwayar da ta zo cikin sunan tirmidhi a kitabul ahkam babu ma jaa fi imamir ra'iyya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min imamin babu wani jagora yughliqu babahu duna zawil haja wanda zai kama ƙofarsa ya kulle mai bukata bai iya isowa gare shi ba a ce mai kuɗi ba don kai in kana da kuɗi ka hana mutum ba ka yi laifi ba dukiya in kana da ita abin da ya zama dole a kanta shine zakka matukar za ka ba da zakka to shi kenan sai dai fa idan waɗanda kake ciyarwa ne kake ciyar da su nan ne za ka samu zunubi amma in ya zama kai jagora ne ka hana masu bukata isowa gare ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam illa aglaka Allahu abwab as-sama'i duna kallatihi ce Allah zai kulla kofofin sama duk bukatar sa ba za ta isa ga Allah ba wannan yasa kake ganin da yawa shugabanni suna roƙon Allah bai karɓuwa saboda dama sun yi matalakawa garkuwa ba su iya isowa gare su sai Allah su ma sai Allah ya sanya shamaki tsakanin bukatunsu da Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dabaran mutum sa ba ta shiga sama tunda har ya tsare talakawa ba su iya isowa gare shi amma ka'ida idan jagora ne na al'umma wannan ita dubi sharhin hadisin cikin littafai da yawa malamai sun yi maganganu hadisan da sun inganta duka riwayoyin nan Wannan yana sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu da ɗari uku talatin da biyu da kuma sahihu targhib hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da takwas ga sharhin sa tuhfatul ahwazi mujallal shafin 468 abadahu wa mana'ahu amma yabtagihi min al-umur ad-diniyya dunya aw dunyawiyya duk wani abu na addini da kake neman taimakon Allah baka samu duk wata bukatar ka ta duniya baka samu fala tajidu sabilan ila hajatin min hajatihi daruriyya bukata ta larura mutum bai iya samun biyanta saboda me saboda halinsa an sa kamar ne daidai da halinsa don haka ibnu hajar ya kawo wannan hadisin sai ya ce to anan yana nuna mana cewa akwai wa'idun shadidun liman kana hakiman bainan nas jama'an hum li ghairi usri duk wanda ya zama jagora ya hana mutane isowa gare shi waɗanda yake jagoranta ba su iya isowa gare shi kowane ne ba a ce sarki kawai ba ba a ce mai unguwa kawai ba duk wanda ya zama yana jagorantar wani abu na shugabanci ga musulmai wannan hadisin yana aiki a kan shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi yace man wallahu azza wa jalla shay'an duk wanda ya karɓi wani abu na jagorancin musulmai kowane iri a riwaya ta biyu ma min imamin yugliqu babahu duna zawil hajati wanda ke nuna cewa jagora dai ta al'umma ake nufi idan mutum yayi haka to ya saba ma Allah ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dubi tsarin fadar annabi Yusuf alaihi salam a buɗe take sun zo sun shiga sun ga annabi Yusuf alaihi salam ba tare da wahala ba ko da sun yi halin tsiya in dai sun taho kofar annabi Yusuf tana nan buɗe suna zuwa ba sa samu wahala suke ganin sa fa'ida ta hudu da muke samu cikin wannan aya wato sadaka komai kankantanta kana samun lada a kai abinda suke nema a wajen annabi yusuf alaihi salam ba dukiya mai yawa ba ce inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah yana sakawa masu ba da sadaka wato akwai abin da zaka lura da shi kalmar sadaka ta zo da lafazi iri biyu a cikin alqur'ani wannan lafazi ya zo a suratul ahzabi aya ta biyar. innal muslimina wal muslimati إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا النبي صلى الله عليه وسلم suna ce masa tafaddaq alaina ka ba mu sadaka inna allaha yajzil mutasaddiqin lalle Allah yana sakawa masu ba da sadaka wannan kalma ta almutasaddiqin ta zo a suratul ahzab Allah subhanahu wa yana kirga waɗanda za su samu lada waɗanda za su samu lada akan ayyukansu daga cikin waɗannan ya kawo wasadiqina wasadikati wasabirina wasabirati har dai aka zo wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati duk wanda ya bada sadaka namiji ko mace zai samu lada to wannan kalma ya zo lafazi guda kenan ɗaya kalmar ta zo da wani tsari na daban a suratul hadid aya ta goma sha takwas الله سبحانه وتعالى يقول إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات ليه بمبن المتصدقين المتصدقات da kuma wannan al-musaddiqina wal musaddiqat babu shakka akwai bambanci tsakanin kalma ta al da kuma al-musaddiqin lokacin da yanwa annabi Yusuf alaihi salam suka zo gare shi suna cewa ka ba mu sadaka Allah yana takayya ga masu ba da sadaka to amma waɗanne irin masu ba da sadaka masu ba da sadaka kaɗan Allah yana musu sakayya wato suna nufin abin da muke nema ka ba mu gwargwadon abin da za mu ci kawai ba ma neman ka azurta mu ka wadata mu ba ma neman filin dukiya shine almutasaddiqin amma idan aka ce almusaddiqin inna allaha yajzi almusaddiqin da a ce wannan kalmar suka sa to da ba yanda za a yi ka ba da sadaka ka samu lada sai ka ninka sadaka sai ba yi amfani da wannan kalma ba wanda hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da a ce sun ce inna Allah yajzil musaddiqin lakana aljaza'u lil fi sadaqa duna ghairihi wanda kawai zai samu lada akan sadakan shi shine wanda ya ninka misali zaka bada sadakan wato dubu daya kafin ka samu lada sai ka ninka ya zama biyu duk abin da zaka bada sadaka ba zaka samu lada ba sai ka ninka domin abin da Allah ke kwadaitarwa a wancan aya ta suratul hadidi kenan innal musaddiqina wal musaddiqat masu ninninka sadaka maza da mata akwai bambanci da al mutasaddiqina masu ba da sadaka kawai kaga wannan sadaka ce kaɗan wanda yana karantar da mu cewar yan uwan annabi yusuf alaihi salam abin suke nema wurin sa ba dukiya bace mai yawa inna ma talabu tafadduka faqat sun nemi sadaka ne wato ‘yar kaɗan ba tare da an samu tsanantawa ba illa dai ya taimaka musu da abin da za su ci wannan ya dace da halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da cewar akwai sabani tsakanin malamai dangane da shin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana halatta ya ci sadaka da danginsa kaga annabi yusuf ai annabin Allah 'yan uwansa fa danginsa ne shin halal ne su ci sadaka halal ne wanda shi ne akasarin malaman sunna suka tabbatar halal ne su ci sadaka amma zakka ba haramun ce ai abin da ƴan uwa annabi yusuf alaihi salam suke nema a nan ba zakka ba ce sadaka ce suke nema babu laifi don dangin annabin Allah ya nemi sadaka wannan ba laifi bane a fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba littafin al-mughni na ibnu kudama a mujallar na biyu shafi na 275 fa'ida ta biyar wannan abin da ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi ayan nan ta karantar da mu cewa ba daidai ba bane kayi roƙo sai gaba ɗaya dabararka ta ƙare sai dabararka ta sannan roƙo yake halatta gare ka wannan ladabi muna fahimtar sa cikin wannan aya kaga ƴan uwan annabi Yusuf sun taho suka ce waji'ina bi ba'atin musjadin ba mu zo fadarka haka nan kurun muna cewa ka ba mu ba iyakar abin da muka mallaka a gida don mun tattaro ga su abin da muke so abin da ya gaza a taimaka mana a cika kaga tsarin neman taimako duk dabararka ta gida ta ƙare saboda haka yanzu kake nema a tallafa maka ba abin mamaki ba bane wani ya taho da mota kofar gidanka ce da Allah ba ni da abin da zan ce fa nan gobe a ah, motar ba. ba ka sai da ita sun ɗebo duk kuɗin da ke suke gida sun tara sun zo da shi ga annabi Yusuf alaihi salam wa ji'ina bi ba'atin musjad ai ba su zo hannayen su haka nan kurin ba mun zo da ƴan kuɗi amma kaɗan wannan yana nuna cewa akhiru ma yamtalikuna min imkaniyati duk abin da za a iya samu shine wannan shine na ƙarshe suka kawo ma annabi Yusuf alaihi salam to kaga iya dabaran mu kenan kuma gida ba abinci ka taimaka sannan akwai ma darasin da ke nuna mana cewa shi mai mulki ake iya zuwa kai tsaye ga irin wannan yanayi wanda ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dace da hadisin manzon Allah abinda suka aikata akwai hadisin samura bin jundub wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin yake cewa al mas'alatu kad dunya kuddu biha ar-rajulu wajhahu roƙo kamar ya kushi ne ka ɗauki faratunka kana ta yaga fuskarka da kanka manzon Allah yake haka roƙo yake duk sa'ilin da kai roƙo kamar ka ɗauki faratu ne kana cire naman da ke fuskarka kana jefarwa kana kaskanta kanka kana wulaƙanta kanka sai manzon Allah yake illa an yas'ala rajulu sultanan sai dai fa idan mutum zai je tambaya ne ga mai iko mai mulki kaga abin da yan uwan annabi su suka yi kenan maimakon daga can garin su Filistin tunda kudin su ya kare su kama ne su zama barata su ringa roƙo ko ba haka suka yi ba suka tara iya abin da ya rage musu ba su tsaya ko ina ba sai Misra saboda suna da labarin wani mutum mutumin kirki kuma sun ga alamar ma musulmi ne saboda haka yasa ma suke cewa inna Allah ya jizi dan kafiri ba su ga yamar wannan ko da yake masu bara suna yi ko sun taho kai tsaye akwai garuruwa da tsakanin Filistin zuwa Misra amma ba su tsaya suna roƙo ba ka lura da wannan darasi sun baro gida iya abin da suka mallaka suka ɗauko suna neman wa mai mulki shine abin da manzon Allah ya faɗa shi mai mulki kana da damar ka tinkare shi ka yi roƙo ka gaya ma ka domin shine ake fatan zai biya ma damuwa nan take saboda dama dukiyarsa ta al'umma ce Allah tabaraka wa ta'ala ya danka mar a matsayin amana aw fi amrin la budda min sai manzo Allah yake ko kuma al'amarin da ya zama babu makawa dole sai ka yi larura ta sa dole sai an rashin lafiya ya kama wani daga cikin iyalai bayan da za a yi kai baka da kuɗin da za a yi jinyarsa dole sai ka nemi taimakon al'umma a masallaci ko wani guri wannan ba laifi bane larura ce ta zo ta faɗo kwatsam manzo Allah yake babu laifi amma matukar ba larura ba ce ta faɗo ma to bai dace ba abinda ƴan uwan annabi su alaihi salam suka aikata wallahi akwai ilimi a cikin sa fa'ida ta shida ayan nan dai ita kadai annabi yusuf alaihi salam lokacin da suka gama magana ya tuhumce su bai musu tuhuma ba take annabi yusuf alaihi salam ya ba su taimako me dalili shi ya riga ya sani ƴan uwansa ne su ne ba su san cewa annabi Yusuf ɗan uwansu ba ne, tun da ‘yan uwansa ne suna da haƙƙi a dukiyarsa. Tun da ‘yan uwansa ne suna da haƙƙi a dukiyarsa, akwai hadisai da yawa da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisin al-miqdam bin ma'di karib wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma bil aqrab fal aqrab Mazan Allah ya ce Allah ya muku wasiya ku rike uwayenku mata sannan Allah ya muku wasiya ku rike iyayenku maza sannan Allah ya muku wasiya ku riƙe ƴan uwanku na kusa sai waɗanda kuma suke bin su ta wajen kusa haka mazan Allah ya faɗa kaga abin da annabi Yusuf alaihi salam ya yi kenan annabi Yusuf ya fara jawowa ya fara jawo ɗan uwansa kafesu su wanda ba laifi ba ne dan ya nuna fifiko a kansa eh, a kansu ya fifita shi a kansu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kenan wanda yana al-adabul mufrad yana al-musnad al-imam ahmad littafan hadisi da yawa shi yasa al-imam shaukani eh, littafin nailul awtar yace wannan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-aqrab fal aqrab sai wanda yafi kusa da ku sannan wanda yafi kusa da ku yana nuna cewar wujubu nafaqatil aqaribi alal aqari shi da dan uwa dole ne haramun ne a samu kaninka yunwa ta galabaice ka alhali kana da wadata haramun ne a samu wanka ya shiga hali na kakani kai alhali kana da wadata wasiya ce ta Allah gare mu sannan ƴan uwan nan fa ba duka bane aka daidaita su annabi sallallahu alaihi wasallam yace summal aqrab fal aqrab Alimamu imam shaukani ya ce wa fi zalika dalilun ala anna al-qarib al-aqrab bil birri wal infaq min abada wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya kawai sai zama dukkan su sun shiga damuwa wanne ya kamata ka fara taimakawa shine ɗan uwanka shaqiqi kuma ko da alkhairi zaka yi ba za ka daidaita su ba abinda manzon Allah ya faɗa wasiya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala وإن كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما ya zamanto suna da damuwa sun kawo bukatunsu a wurinka wannan ɗan uwanka baba kuka haɗa wancan kuwa uwa ɗaya uba ɗaya wannan ya ce wane ka saya min babur wannan ma ya ce wane ka saya min babur sai ka saya ma shakiki, sai ka bashi ya hiyarsa wancan kuma ka ce kai hakuri, gaba in ya samu za a baka wannan shine tsarin karantarwan manzon Allah kaga ya nuna cewar ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam wajibi ne a kansa ya ciyar da su, bisa ga wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ga ‘yan uwansa a gabansa suna gaya mar mun shiga wahala, yaushe annabi Yusuf alaihi salam kuma zai tsaya yana tambayan su. Saboda haka yasa bai ma yi tambaya ba, hankalinsa ya tashi, nan take sai ya gane ɓoye-ɓoye dai ya ƙare. mai annabi yusuf alaihi salam ya ce musu aya ta gaba ala hala alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan tum zahilun qala sai annabi yusuf alaihi salam ya tambayi yan uwansa maganar boye boye ta kai tunda yanzu sun ce suna cikin damuwa suna cikin yunwa ba yanda za a yi annabi Yusuf ya bar su su fita wannan guri bai taimaka musu ba kuma tunda sun ce suna cikin yunwa babansa a gida ma shi ma yana cikin yunwa to koyo koyo ya kare annabi Yusuf ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wannan kamar tambaya ce amma abin da ke nufi ma a'zama martakabtum fi Yusuf ba tambaya ba ce ai so da kun san abin da suka yi ma annabi Yusuf sun sani sun yi mugunta gare shi amma abin da magana take yi ba tambaya ba ce wato yana cewa abin da kuka yi ma Yusuf din nan girmansa ya kai makura shi ne ma'anar magana abin da kuka yi wa Yusuf muninsa ya kai inda ya kai shi ne abin da yake faɗa ba wai yana cewa ku bani amsa ba ne kun san abin da kuka aikata ma Yusuf in ka ce za ka fassara a haka ai sun sani ko ba sani ba don haka tambayar eh, ba ta da ma'ana tambayar a fassaran haka zahiri ba ta da ma'ana wani lokaci a tsari na larabci akan yi magana a siffa ta tambaya amma ba tambayar ba ba tambaya annabi Yusuf yake musu ba yana ce musu abin da kuka yi ma dan uwanku Yusuf din nan mununsa ya kai makura to kaga kai kuwa idan kai ne kai ai zaka fara tunani waya akai wannan ya san ma mun taba mugunta to abin da ya faru kenan yana faɗin haka yana cewa abin da kuka yi ma ɗan uwanku Yusufu akhihi da ɗan uwansa iz antum jahiluna lokacin da kuke masu laifi karka ce kuke jahilai a'a kuskure ba jahilai bane sun ma riga shi ilimi ba jahilai bane kuma abin da suka aikata din a lokacin ba san ce ba sun sani ba shi da kyau ba jahilci bane da gangan suka yi saboda haka ba wai yana cewa lokacin da kuke jahilai kun san abin da kuka yi ma Yusuf ba haka bane abin da Allah ke cewa annabi Yusuf ya gaya musu a lokacin da kuke hali na saƙon Allah ba ku zama mutanen kirki ba ba ku tuba ba abin da kuka yi ma Yusuf din na mununsa ya kai makura shine abin da annabi Yusuf ya faɗa wato abin da kuka aikata ma annabi Yusuf alaihi salam mununsa ya kai iyaka amma lokacin ba ku tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ai yanzu sun tuba tunda sun tuba saboda ka sun zama masu ilimi wanda wannan ita ce fa'ida ta bakwai da muke samu waye masani masani shine mai tsoron Allah idan aka ce iz antum jahilun ba jahilcin ilimi ake nufi ba lokacin da kuke saba ma Allah shine ake nufi da iz antum jahilun wanda shine fassarar salaf yana tafsirin jami'ul bayan na al-imam tabari fassarar wannan aya zaka ga inda aka kawo fassarori wato bayanai na salaf al-imam katada yace gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaki fara'u anna kulla shay'in usiya bihi fa huwa jahala a fahimtar sahabban annabi gaba ɗaya sahabban manzon Allah in dai aka saba ma Allah to jahilci yasa aka yi wannan sabo wanda ya saba ma Allah kuma jahili ne amdan kana aw ghayrahu da gangan ko a kuskure in dai an saba ma Allah to an yi jahilci saboda haka a larabcin alqur'ani a larabcin alqur'ani idan aka ce ma wani jahili ana nufin mai sabon Allah ba wai ana nufin mara ilimi ba wanda in ka dubi irin wannan magana ta zo a baya aya ta talatin 33 inda annabi su yake cewa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum min jahili in baka tsare ni baka kawar min da makircin waɗannan matan ba zan karkata gare su in kasance cikin masu saɓon Allah shine min jahili don haka idan yace iz antum jahilun yana nufin lokacin da kuke saƙon Allah ba wai lokacin da kuke cikin jahilci ba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimtar su akan aljahala idan ta zo a cikin alqur'ani musamman in ka dubi majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na ishirin da biyu abul aliya yana cewa sa'altu ashaba muhammadin na yi tambaya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu li sahabbai gaba ɗaya waɗanda na iya haɗuwa da su sun ce min kullu man asa Allah fa huwa jahilun duk wanda ya saba ma Allah to jahili ne to shine fassaran jahilci idan kalmar ta zo a cikin alqur'ani kaga kenan abin da shi annabi Yusuf yake nufi ko abin da kuka aikata ma Yusuf lokacin ba ku tuba ga Allah ba lokacin kuna sabon Allah wannan abin munin sa ya kai kura hmm. Allah ya sa mun gadi don wannan shine zai baka fassara mai ma'ana wato idan mutum ya riga ya tuba to ba a kiransa jahili a ka'ida ta alqur'ani komai rashin iliminka in dai kana tsoron Allah kai malami ne a larabcin alqur'ani a wajen fahimtar sahabban manzon Allah duk mai tsoron Allah ko da bai san harafi ba ko da bai iya kiran harafi ba saboda jahilci bai iya haruffa in dai yana tsoron Allah to masani ne saboda ai me ilimi ka san girman Allah tunda har wanda bai yi karatu ba ya san girman Allah to shine malami jahili kuma in ya saba ma Allah bai san girman Allah ba saboda haka jahili malami idan ya saba ma Allah to jahili ne matukar ya sa yayi sabon Allah domin ya nuna cewar ya jahilci girman Allah subhanahu wataala wannan yana littafai da dama kamar fatawar lajna mujallar na 24 shafin 308 fa'ida ta takwas a nan annabi yusuf alaihi salam ya ce ma yan uwansa abinda kuka aikata ma yusuf da ɗan uwan shi ɗin nan muninsa ya kai makura kaga ya nuna cewar dai Allah bai yarda ya kira sunan ɗan uwan annabi yusuf ba a cikin alkur'ani wato wanda zai nuna abinda zai tabbatar maka Allah da saninsa ya ƙi kiran sunan ɗan uwan annabi yusuf da saninsa hmm. ba wai ai eh, an ɓoye sunan don ka nemo shi a wani littafi ba ne idan ka ɗauko shi kace bilyamin shine dai benjamin ina ga shugaban isra'ila na yanzu kenan ko benjamin da bilyamin ma'anar su guda saboda asali bilyamin an ciro ne daga littafin ahalar kitabi aka ce sunan dan uwan kenan amma Allah bai kira sunan ba Allah bai kira sunan a cikin alqur'ani ba manzon Allah bai taba kira sunan ba kuma ka lura a wannan suran kadai Allah ya kira dan uwan annabi Yusuf har sau goma har sau goma misali a aya ta takwas إذ قالوا ليوسف وأخوه قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين آية همسون ترى الله سبحانه وتعالى يتي ولما جهزهم بجهازهم ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين a aya ta 63 Allah subhanahu wataala ya ce falamma raja'u ila abihim qalu ila abihim qalu ya abana ma nabghi muni aminna qalu ya abana muni aminna al-kayl fa arsil ma'ana akha أكتر وإنا له لحافظون آية تسجن ده بابنسو يتي بانا بري كتفد دم أوانسا قال هل آمنكم عليه إلا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين آية تسجن بيرنن بابا يتي سكتي ويا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رجل يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد a aya ta 69 suka walan ma dakalu ala yusufa awa ilayhi akaw dakalu ala yusufa awa ilayhi akaw qala inni ana akhuka fala tabta'is قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون آية سبع فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن لن يتها العير إنكم لسارقون آية تم عند بقوي بابا يتي يا بني يا بني يا بني فتعسفوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تستعفرون sai gashi nan kuma annabi Yusuf ke cewa hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi sau goma Allah ke cewa dan uwansa dan uwansa me yasa Allah bai kira sunan ba haka Allah ya ga dama idan Allah zai boye sunan sau goma a sura guda ka tafi kana roron sunan a wani littafi Allah ya kama gani annabi yusuf alaihi salam ya ce musu abin da kuka aikata ma yusuf da ɗan uwansa lokacin kuna masu sabon allah wannan abin mununsa ya kai iyaka to kaga wannan magana dole za ta sa su kuma su ɗaga ido ko suka ɗaga idanu a'a ya fa kama da yusuf me suka ce a wurin قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين lokacin da annabi Yusuf ya faɗi wannan magana kaga wannan ma akwai ilimi wallahi ilimin da ke cikin wannan sura yana da yawa yana da yawa baka iya karkare shi annabi Yusuf alaihi salam ya ce musu to yanzu kun gane kuran ku kaga in kai ne haka zaka faɗa ko yanzu kun ga uwar bai a ah. shi da annabi Yusuf ya magana ta ilimi wallahi abin nan da kuka wa Yusuf lokacin da ba ku tuba ba munin sai aka iyaka kenan to da ce wannan fa ya aka ya san wannan labari abin da muka yi ma Yusuf da dan uwansa shi suka daga ido to tambayar da ta nuna shi ne Tun tunda gashi ga dan uwan suna zaune amma ba za su yi tsammanin ya kawo dan uwan ya zauna da shi saboda yana dan uwansa bane saboda suna zaton kamar yana matsayin bawansa ne da an riga an kama shi a matsayin yayi sata kaga ya zama bawan mai kaya to sun ga gasu suna zaune amma ba za su gane ba sai gashi yana faɗa musu abin nan da kuka yi ma Yusuf da ɗan uwansa lokacin da kuke saɓon Allah wannan azumunsa ya kai iyaka sai kuma ga ɗan uwan yana zaune zaman kuma ba na alamar mai bauta ba mai yiwa ma yana kan kujera shi ma ya mimmige suka ɗaga ido ga Yusuf ga ɗan uwan suka ga alamar ba wahala qalu a innaka la anta ko dai kai ne Yusuf ne wai kada sai ce ana Yusuf wa hadha akhi ni ne Yusuf kuma wannan dan uwana ne kun san wannan ma akwai ilimi ciki wato abin da yake nufi ni ne Yusuf da aka yi min zalunci ga dan uwana shi ma an cuce shi amma ba a kawo kalmar zalunci sai aka boye ta cikin ilimi kad manna alaina Allah ya mana falala innahu man yattaqi wa duk wanda ya kiyaye Allah bai saba ma Allah ba dan an cuce shi domin akwai wanda zai ce ah, shi sai ya rama ko ta wace hanya eh ko ta wace hanya aka cuce shi sai ya rama ko da duka za su tafuta wannan ba ba abu ne wanda ya dace da karantarwar manzannin Allah ba hmm. wato idan an cuce ka abu na farko da ya kamata ka kiyaye wato shine kai din kada kai zalunci hmm. innahu man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah wa yasbir yayi hakuri da zalunci da aka yi masa fa inna allaha la yudhi'u ajra al Allah baya tauye ladan masu kyautatawa wanda ya karantar da mu fa'ida ta tara annabi yusuf alaihi salam yayi ikirari da fadalan Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa a gaban su babu gori yana nuna musu duk abin da suka gani ya samu wannan falala ce ta Allah duk abin da suka ga ya samu saboda ya bi abubuwa biyu ne na ɗaya a takwa na biyu a sabr shi ne kawai ya gaya musu kaga bai nuna musu dabararsa ba bace karfinsa ne a ya mai da ni'imar ga Allah subhanahu wataala innahu man yattaqi wa yafsir duk wanda zai kiyaye Allah ya kiyaye dokokinsa kar kai kaza kar kai kaza ya bari kuma kai hakuri da irin hukuncin da Allah ya tsara ma to wallahi ka kwanda sani komai dadewa zaka ga kaiya a nan duniya ba. wanda shine darasin suran gaba dayanta innahu man yattaqi wa yaqdir fa inna allaha la yudhi'u ajra al shine abinda sura take karantar da mu me suka ce a wannan lokaci qalu dallahi laqad allahu alaina wa in kunna la khati'in qalu sai yan uwan suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad asaraka Allahu alaina lalle Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna lakati'ina kuma lalle mun kasance masu ganganci to anan an samu darasi muhimmi darasi na farko al-musaraha bi fadlin nas da can sun yi hasada gare shi wato ka yarda akwai wanda ya fi ka wannan yana daga imani da Allah ka yadda in ka ga wanda ke gaba da shi kai ka yadda ya fi ka da zaran ka ki yadda to ka shiga babin hasada saboda ai gaba ma da gaban ta inji bahaushe idan aka ba mu wata ni'ima aka ba mu wani wata ni'ima ka yadda wannan ni'ima ce ta Allah kuma Allah ya ga dacewarta da shi ya bashi saboda ka bashi girman da Allah ya wajabta a ba mai irin wannan ni'ima kaga sun yadda da mun yi ta kokari mu hana ka gashi kuma Allah ya bibita ta kaga sun yarda da cewa lalle annabi Yusuf alaihi salam ya bi su wanda dama abin da ya kawo muguntar kenan suna hangen annabi Yusuf alaihi salam in sun kyale shi gaba zai fi su suka yi masa mugunta yanzu abin da ke nuna tuban su ta inganta sun yarda da cewar annabi Yusuf din ya fi su kaga alamar tuba su ta yi kyau na biyu suka cewa in kunna lakafi'in lallai mu masu ganganci ne ba kuskure ba a anan ana nufin masu ganganci idan ma ka ɗauka da fassara ya dace ai sun yadda sun yi kuskure ko idan ma gangancin ne yanzu dai sun tuba ala kulli halin wato tuba su ta yi kyau wanda shine fa'ida ta goma sha ɗaya da muke samu wato akwai abin da ake ce ma al'itira in ka lura a nan ba su ce ka yafe mana ba ba su ce ma annabi yusuf ka yafe mana ba amma sai suka ce mun yi laifi wannan shi ake kira al al'itira ko da mutum bai ce ka yafe min ba idan ya yi ikirari da laifinsa malamai suna cewa da shi da ya ce ka yafe min duk ɗaya Allah ya sa mu gane ba su ce ya kai Yusuf ka yafe mana ba amma sun yarda da kuransu da farko sun yarda Allah ya fifita shi a kansu na biyu sun tabbatar sun yi laifi kaga shi kamar sun ce ka yafe mana ne duk ɗaya ne wanda wannan babban ilimi ne mai zaman kansa misali a nan shine kafin a ce wane ya nemi yafewa ai ya kamata ya ce wane ka yafe min asali to amma ba su ce ka yafe min ba sai suka ce mun yi laifi ba su ce ka yafe mana ba sun ce mun yi laifi maimakon su ne ni yafewa sai suka yi abin da ake kira al sun yarda sun yi laifi to shine malamai suke cewa al-i'tirafu bil khati'a ma'a tauhidi idan musulmi ya yadda yayi laifi kuma a zuciyarsa akwai ta Allah shi yasa aka ce musulmi banda kafiri in kana mutadamminan litauba idan a zuciyarsa ya kudurta tuba ce ga Allah aujabal maghfira cewa nayi laifi kawai Allah ya gafarta maka amma ka'ida sai in kai musulmi ne kuma zuciyarka akwai niyyar tuba ce kai ma Allah subhanahu wataala wa amma al-i'tirafu bi-dhanbi ala wajhi al-khudu'i lillah min ghairi iqla'in minhu amma misali akwai iƙirari da laifi wanda duk muna yi saboda za ka rika in kana sallah kana Allah na yi laifi a gafarta min haka ne ko amma da yawa suna faɗin haka Allah mun yadda mun yi laifi ka yafe mana amma ba su laifin ba to wannan ikirarin sun yi laifin bai isa ga tuba ba saboda ainihi zuciyarsu babu ƙudirin za a daina wannan abin illa dai kana yin sa ne kamar matsayin zikiri kawai Allah na yi na san na yi laifi na kuma yarda ni ne laifi ne amma ka gafarta min yana tashi daga wurin kuma zai je saba ma Allah to wannan al-i'tiraf bil khati'a kai laifi ka yarda kai laifi amma kuma kai ne saboda tawali'u ga Allah ba wai dan ka bar laifin ba saboda ka koda za a baka lada sai dai ta gefen zikiri me yasa saboda baka daina wannan laifin ba fa hada fi nafs al istighfar al mujarrad alladhi la tawbata ma'ahu kamar kai ne ka zauna kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me kake kana neman gafaran Allah amma kuma kana tashi zaka je ka saba ma Allah to wannan istighfari da kake yi babu tuba a tare da shi istighfarin ta gefen tuba bai isar ba istighfarin ta gefen zikiri ya wadatar kaga zikiri kake ana baka lada dan bayyuwa ka furta kalmar Allah baka samu lada ba amma a matsayin tuba fa Allah ka gafarta ni Allah ka gafarta ni baka tuba ba idan baka tuba ba baka daina laifi ba wannan istighfarin ta gefen tuba ba shi da ma'ana wa huwa kallazi yas'alu Allah ta'ala an yaghfira lahu dhanba ma'a kaunihi lam yatub minhu Allah ka yafe min alhali baka bar daina baka daina aikata wannan laifin ba ka zuwa majmu'u fatawa mujallad na goma sha ɗari uku da goma sha takwas ne annabi yusuf alaihi salam ya ce musu قال لا تضرب عليكم yawm يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين nan take annabi yusuf alaihi salam yace musu la tasriba alaikum yau babu zargi akan babu wani zargi da za a muku yaghfirullahu lakum Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai wannan shine eh, wato karantarwa na goma sha biyu annabi yusuf alaihi salam in ka lura da abin da ya faɗa a nan shi ma bai ce na yafe ba ba su ce ka yafe mana ba annabi yusuf kuma bai ce na yafe ba amma kuma abin da ya aikata wato shine addu'a'u badlal afu ya musu addu'a a maimakon ya ce na yafe muku to idan mutum ya yi addu'a a madadin yafewa inda makdira yana daidai da ya ce na yafe muku wannan yana ga ainihin ilimin da Allah ya tattara ya sanya a cikin alkur'ani misali annabi yusuf alaihi salam da zai ce babu zargi gare ku ku je na yafe kaga ba haka ce ba la tafriba alaikum al-yawm a yau dai babu zargi akan ku yaghfirullahu lakum Allah ya gafarta mu kaga bai ce na yafe bai ce Allah ya gafarta mu wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai kalmar da ya faɗa Allah ya gafarta muku ta fi yafe wasa wato annabi yusuf alaihi salam yana musu ishara ne da cewar ai laifin da kuka min ba shine laifi ba laifin da kuka ma Allah shine laifi ina ma taya ku addu'a Allah ya gafarta muku ba na laifin ba kaga dan haka in mutum yace Allah ya gafarta ma wani maimakon ce na yafi duk ma'anar su guda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kure-kure. mai tambaya yana cewa idan ana sallah sai liman ya faɗi ya mutu ta Allah ya to yaya waɗanda ake jagorantar sallah me ya kamata ma mu yi idan liman ya faɗi ya mutu sai wani ya wuce gaba kawai ba sai an sa shi ba sai wani ya wuce gaba ya karasa sallai kuma zai fara daga inda liman ya tsaya misali liman yana cewa iyyaka na'budu ya faɗi ya mutu wani sai ya wuce gaba ya cewa iyyaka nasta'inu ya karasa kuma sallah ta inganta na biyu kowa yana iya karasa sallarsa shi kadai wato idan wani ya wuce gaba to ya kamata ka bi shi saboda take ya zama limamin ka. kuma dole ne kamar biyayya a ka'ida ta musulunci idan ka ki binsa sallaka tana baki amma idan babu wanda ya wuce gaba to sai kowa ya karasa sallarsa kar kuma a koma to waye za mu kira ya karasa wannan kuma surutu za a yi hayaniya kowa sai ya karasa sallarsa kawai shi kaɗai nan mata inganta yana fata na mujallar na bakwai shafin ɗari uku da tis'in da hudu mutum ne yake son wata yarinya da aure amma sai mahaifiyarsa ta ce ko bayan ranta idan ya aure yanayin nan ta ce masa Allah ya isa shin idan ya jire bayan ta rasu ɗin yaya matsayinsa biyayya ga iyaye suna da rai da biyayya gare su bayan so rasu duk matsayinsu guda ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wato idan abin da iyaye suka nemi ka aikata ya dace da sunnar manzon Allah haramun ne ka saba musu suna gare kuma haramun ne ka saba musu bayan sun su. amma idan abin da iyaye suka hana ka Allah bai hana ka ba ra'ayinsu ne suka faɗa kuma babu wata hujja da ta nuna cewar abin mara kyau ne to ko da suna da rai ne ba dole bane ka musu biyayya hak bare kuma bayan sun su. don haka ana la'akari ne da abin da iyayen suke so ko ba su so kamar misali ita uwar ba ta son yarinya in ka aure ta bayan raina ma Allah ya isa to me yasa ba ta son yarinya shine abin tambaya dan yarinyar fasika ce kaga tana da hujja haramun ne ka aure fasiki bayan rasuwanta in ka aure ta ya nuna ka saba umarninta saboda umarninta ya dace da umarnin Allah da manzonsa amma idan kabilanci ne saboda wancan yarinya yaron su kaza ni ban yadda ka auri wannan yare ba dan yana faruwa to kaga wannan kuma ya saba ma sunnar manzon Allah ko da tana da rai za ka yi auren domin abinda take ki din Allah bai ki shi ba abu ne wanda musulunci ma ya faɗaitar saboda haɗa kawunan musulmi so ba ana la'akari ne da irin abin da umarnin ya tanada ba wai wato kasancewar ita ta yi fada ba saboda da yawa uwaye suna ɗauka in dai sun yi umarni dole a bi ba haka ba a musulunci umarnin iyaye yana zama dole a ne idan ya dace da umarnin Allah da manzon shi wa in jahadaka shine abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani da zaran an samu jayayya ta gefen iyaye tsakanin su da dokar Allah to ba a bin iyaye fala su kuma wannan yana al-mawsu'atu eh, fatawa mu'asira mujallad na shafi na 59 sai tambaya mai tambayar ce ina matsayin mutumin da ya saida wa mai sayar da giya abin da zai amfani da shi kamar kankara ice block wanda ya taimaka wa aikin haram yana da kaso na zunubin gwargwadon yadda aka samu shine abin da nasu ya tabbatar mana wanda ya taimaka mu mai aikata haram da shi da wanda ya sai da giyan suna tarayya a cikin zunubin da aka yi yana mausu'atu manahi shar'iyya juz'i na farko shafin 226 na ƙarshe wanda ya yi sata kafin ya balaga ko yana da zunubi yana da zunubi malaman suna sun yi ittifaki babu ma saɓani babu saɓani akan cewa an ɗaga alƙalami ga yaro sai ya balaga wani alƙalami tsakaninsa da Allah amma tsakaninsa mutane fa alƙalami yana nan a rubuce misalinsa shine yaro ya yi sata idan yaro ya yi sata to dole sai ya biya kayan sata amma a wurin Allah ba yaron ba shi da laifin sata saboda bai kai a rubuta mai laifi ba tsakanin mutane da mutane ba ya ɗauki kayan mutu ya dawo da shi wannan shine idan kuma kayan ya bata sai a yadda za a yi a biya misali kuma a nan shine yaro ya kisa yaro ya yi kisa kafin ya balaga tsakaninsa da Allah ba a rubuta mai laifi amma kisa yana yana da diya saboda an ya taba hakkin wasu wannan diyar ba hakkin Allah bane hakkin mutane don haka diyar ba ta faɗi ba dole sai an biya diyan wannan kisa da aka yi na biyu akwai kafara kafara ko tunda tana da ana jinkirinta duk sa'ilin da ya balaga sai yayi kafaran nan idan kisan da kuskure hmm. wannan yana cikin kitabul majmuna al-Imam an-Nawawi mujallal na bakwai shafi na talatin da bakwai da kuma al-mubni a mujallar na shafin ɗari da takwas اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك